mai albarka cikin wannan wata mai albarka kuma a cikin wannan yammaci mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka wato masallacin dan galadima uban kasar gulumbe da nan ba dariya garin birnin kebbi babu shakka mu nemi Allah subhanahu gobe godiya akan wannan ni'ima da ya ba mu ikon halattowa cikin wannan rana wadda za ta kasance a matsayin ɗaya ga wata rababa muna fata Allah subhanahu ala ya waffaka mu karɓa muna ayyukan mu shi ba mu ikon dacewa da alkhairori da albarkokin da ke cikin wannan wata ƴan uwa wannan ba karaman ni'ima bace in ba a manta ba akwai yan uwa wanda ake tare da su a bara a wannan wuri an yi tafsiri da suwa bayan tafsiri an ci gaba da katuka da suwa kamar da aka sani amma Allah bai kaddari su ko mu kawo a irin wannan rana ba sai yau da muka kawo Allah ya karɓi rayukansu muna fata Allah ya gafarta musu ya yi musu rahama ya sanya musu ya sa iyaka wahalar kenan dukkanin musulmai da suka riga mu a gidan gaskiya Allah ya gafarta musu ya taimaka. mu da ba su lafiya kuma Allah ya ba su lafiya na shakka kamar da aka sani wannan karatu yana gudana ne a wannan masallaci a duk shekara inda aka fara a bara kuma ga mai Allah ya koma kawo mu za mu ci gaba da wannan karatu insha Allah ta'ala wai yau wannan rana tana daidai da kamar ne ambata ɗaya ga watan Ramadan tara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam wato daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan uku na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku wannan karatu ba mu gushe ba har a yau muna cikin suratul bakara wannan sura mai albarka kuma ciki za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala yau za mu tashi aya ta 26 insha Allah ta'ala muna fata Allah shi muna muwafaka shi ba mu ikon faɗin abin da addai da wanda a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويبذون في الأرض أولئك هم الخاسرون Allah madaukin sarki yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha Allah yake cewa lallai Allah subhanahu wata'ala baya jin kunyar ya buga misali kowane iri ne da ko irin kowane irin abu kowane irin abu Allah baya jin kunyar buga misali da shi komai kankantar sa ma ba'udatan fama fawqaha ma abin da ya shafi sauro da abin da aka ga sauro an amma allazina amanu to amma waɗanda ya kasance sun ba da gaskiya ga Allah sun yi imani da Allah fa ya alamuna annahu al min wannan misalin da Allah zai buga ko da Allah yake bugawa da kowane irin abu ne ko mai karkantar sa wa'anda suka ba da gaskiya da Allah suna masu sakankancewa suna masu sane masaniyar cewa annahu alhaqqu min rabbihim cewa wannan misalin da Allah yake bayarwa babu shakka gaskiya ne kuma ya zo ne daga wajen ubangiji wa amma allazina kafaru su kuma inda suka kafirce suka ki gaskiya sai kuluna za su rinka cewa ma za a raba Allah da Haza matsala me Allah yake nufi da wannan misali da yake bayarwa yudillu bihi kasiran Allah yana fatarwa da wannan misali da mutane masu yawa wa yahdi bihi kasira kuma yana shiryar da mutane masu yawa da wannan misali wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin ba wa'ansu ne suke bacewa ba da wannan misali da Allah yake bayarwa face mutane wa'anda afasikai allazina yanquduna ahdallahi wa'annan da suke walwale alƙawalin Allah min ba'da mithaqihi bayan an kulla shi wa ma. ma amara Allah bihi an yusa sannan kuma suna yanke abinda Allah ya umarni cewa a sadar da shi cewa zumunta a sadar da zumunta da makamancinta sannan wa yufsiduna fil ard sannan kuma suna zuwa da banna a bayan ƙasa ulaika humul khasirun Allah ya ce wayannan su ne masu cikakken khasara a rayuwarsu ah, wayannan ayoyi da muka ambata guda biyu ah, su ne aya ta 26 da kuma aya ta 27 ah, babu shakka Allah subhanahu wataala a cikin wayannan ayoyi guda biyu Allah subhanahu wataala ya ambata ko kuma ya nuna akan cewa baya jin kunya ba abin kunya ba ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da misali da kowane irin abu Allah ya so ya ba da misali da shi daga cikin halittunsa dukkanin halittun Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah ya ga dama zai ba da misali da shi a kowane irin abu ne komi kankancin sa komi zamansa dan karami komi zamansa sa wulakantacce komi zamansa wanda bai da daraja a wajen idanun mutane matukar dai tun da halitta ce ta Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da misali da duk abin da ya ga dama da shi Allah ya ambaci wannan sannan yake cewa ah, wannan wannan abin da zai bada misali kamar abin da shafi sauro da abin da akwatan kucin sauro duka Allah na bada misali domin sauro yana daga cikin halittu Allah kuma daga cikin halittu da mafi kankanta to Allah ya bada misali da shi a cikin wannan aya domin ya zama izna da abin lura ga mutane sannan Allah subhanahu wataala yake cewa waɗannan misalai da yake bugawa babu shakka suna ɗauke suna tattare da darussa akwai abubuwa na lura a cikin darussan da Allah ke bayarwa domin darus abubuwan da Allah ke bayarwa na misalai suna da hikimomi akwai hikimomi a ciki daga ciki shine Allah subhanahu wata'ala yake yakan ba da misalai da kowane irin abu daga cikin halittunsa ba don komai sai saboda ɗayan abubuwa kamar haka na farko wannan misali da Allah ke bayarwa Allah na ba da misali ne saboda a fito da bayanai na abubuwa domin mutane su gano hakikanin yadda al'amari haka wannan ba da misali yana taimaka ga fito da abubuwa dalla dalla sannan na biyu akwai abin da ya shafi bambancewa tsakanin masu imani da waɗanda akafirai tsakanin imani da kafirci Allah na ba da misali da abubuwa na halittunsa ko mi kankanta su domin ya bambance tsakanin muminai da waɗanda ba muminai ba ma'ana a bambance tsakanin muminai da kafirai domin lokacin da Allah yake da wannan misali su abin da muminai za su shi ne za su ƙara yaƙini za su yaƙini za su yi imani sarokar da kansu ga Allah da ya da abin da Allah ya ambata alhalin su kuma kafirai za su bijire za su shiga a cikin shakka za su shiga a cikin ɗemowa ga abin da Allah yake bada misali da shi daga cikin halittunsa wannan shine zai haifar musu da fanɗarewa wal iyadu billah sai su faɗa cikin azabar Allah subhanahu ta'ala. wannan shine bambanci tsakanin mu'minai da kafirai kuma wannan daga cikin dalilai daga cikin dalilan da Allah ke bada misalai a cikin littafinsa in ma dai ya kasance fitowa da bayani daki daki domin mutane su fahimci abin da ake ko kuma domin Allah subhanahu wataala ya bambance tsakanin waɗanda an mu'minai da waɗanda aka kafirai don haka shi yasa Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin Allah ya bada misali da mafi kankancin halittarsa ita ce me ita ce sauro halitta ta sauro sai Allah ya bada misali akan wannan yayin da Allah ya bada wannan misali mutane ba su kasancewa a matsayi daya wannan misali da Allah ya bayar ya zama sanadiyar rabuwar mutane zuwa gida biyu daga cikin mutane akwai waɗanda an muminai wanda suka gazgata abin da Allah ya ambata na misali akwai kuma waɗanda suka yi sakatir ce suka fanɗare ma Allah subhanahu wataala suka shiga a shakka da ɗemawa sanadiyar a inkari da kuma rashin gazgatawa da misalin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi bayar haka kenan a wajen ba da misali da Allah yake yi mutane suna kasancewa guda gida biyu ne in ma masu gazgatawa su yi imani ko kuma masu ƙaryatawa ko kuma masu shakka da kwankwanto akan abin da Allah ya ba da misali kun ga mun samu mutane kashi biyu kenan saka duk lokacin da Allah yake bada misali akan samu mutane guda masu gaggatawa da ni kauya, da bada gaskiya sannan kuma da masu inkari da kuma yin shakku da abin da Allah subhanahu wataala ya ambata don haka sai Allah subhanahu wataala ya ambaci matsayin mutane guda biyu a mu'minnai da waɗanda ba mu'minnai ba wa'anda ya kasance ba mu'minnai bane Allah subhanahu wataala ya ambaci wa'ansu halaye guda uku wa'anda ya kasance suna tasarrufi da shi a rayuwarsu na daga ciki na farko wanda ke bayyana alamomin su karara shine su suna walwale alƙawalin Allah subhanahu wataala a yayin da aka kulla shi da suwa za su walwale alƙawalin nan na biyu kuma shine suna yanke abin da Allah ya umarni cewa a sadar na zumunci Allah ya umarni a sadar zumunta da wasu abubuwa daban to duka waɗannan abubuwa kowane lokaci waɗannan mutane masu ƙaryatawa da misalan da Allah yake bugawa to suna kokari bayan sun wani alƙawali sannan suna kokarin su ne suna kokarin a yanke duk wani abu da ake sadar da Allah ya umarni a sadar na zumunta ko makamancin wannan sannan ba su tsaya a nan ba akwai siffar ta uku da Allah ya ambata cewa mutane ne waɗanda suke yin barna a bisa doron ƙasa wannan su ne siffofin mutane guda uku waɗanda ya zamanta cewa sun saba kuma sun yi gaggatawa da abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali na cikin halittunsa wannan ita ce aya ta 26 da aya ta 27 bakwai a nan za mu ga Allah subhanahu ta'ala ya fara da cewa inna Allah la yastahi an ba masala Allah baya jin kunya na ya buga misali da kowane irin abu ko mi kankantarsa al-istihya kunya kunya abu ce wanda ya zama cewa ake so kuma wannan aya tana tabbatar da sifa ta istihya ga Allah subhanahu wataala idan anan yana tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala ya sifantu da sifa ta kunya wadda ta dace da shiya wanda yake siffa da Allah ya sifantu da ta kunya tana da bambanci da irin siffar da bayi suka rantu da ita haka Allah subhanahu wataala yana dauke da siffa ta kunya wadda ta dace da shiya kuma kowane lokaci Allah yana yin yana tabbatar da wannan kunya kuma ya sifantu da wannan kunya amma wannan kunya duk abin da ya shafi tabbatar da gaskiya to wannan kunya ba ta hana Allah ya buga misali da abin da ya kamata ya buga misali da shi saboda mai saboda wannan shi ke da abubuwa na bayani sannan shi ke tabbatar da bambanci tsakanin mu'minai da kafirai sannan har wa yau bayi yana daga cikin abin da ake son su sifantu da shi shine na kunya akwai nasoshi na shari'a daban-daban wayanda suka zo daga harshen manzo sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi yake bayani akan ne akan kunya kunya domin a tabbatar cewa ɗabi'a ce wadda bayan an tabbatar da ita ga Allah subhanahu wata'ala da irin sifar da ya dace da ita to sannan su ma bayi wannan wata ɗabi'a ce da ake so su sifanci da ita yasa hadisi ya zo daga manzon sallallahu alaihi wa sallam hadisin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake hadisin Abdullah ibn Umar ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-haya'u min al-iman al-haya'u min al-iman mana kunya na daga cikin imani haka yana daga cikin alama ta imani ga mutum da kunya yana cikin alama ta imani wannan hadisi hadisi ne da Imam al-Bukhari ya da shi Imam Muslim ya da shi kuma hadisi ne abdullahi bin Umar radiyallahu ta'ala an wanda ke har wa yau kai hadisin da yazo har wa yau wajen Bukhari da Muslim hadisin Imran bin Hussein manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-haya'u la ya'ti illa da khair kunya baya zuwa da komai sai alkhairi kunya kowane lokaci yana zuwa da alkhairi zaka yana da kyawu, musulmi ya kasance ya siffantu da siffa ta kunya kunya tana da muhimmanci a rayuwar musulmi saboda waɗannan hadisai da muka muka ji sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kunya tana da cikin imani sannan kuma kunya ba ta zuwa da komai sai da alkhairi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari wanda Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ya fitar yake cewa inna mimma adraka nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastah fasna ma shi'ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai yana daga cikin abin da mutane suka riska na daga maganganun mutanen farko ana maganganun annabawa na farko cewa idan lam tastahi fasna amma shi ita idan baka jin idan ka jin kunya to kai abin da aka rama wannan shi ke nuna cewa shi kunya yana daga cikin alama ta imani yana daga cikin alama ta kamala da mutunci da wato ɗaukaka ga mutum a same shi yana da kunya don haka kunya abu ce wadda an mai kyawu shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abin da ya tabbata a cikin hadisi in ban mu manta ba hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda hadisi ne wanda Imam Musa ya fitar da shi manzo sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana a zaune kuma sai zaman cewa Wuyoyinsa sun bayyana ba tare da ya rufe su ba sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman manzo Allah ya masa izini ya shiga a wajensa manzo Allah ya masa izini ya shiga ba tare da manzo sallallahu ya rufe abin da ya bayyana na gwiwoyinsa ba ko cinyarsa bayan sayyidina abubakar ya shigo sayyidina umar shi ma ya zo ya yi istizani aka ba shi dama ya shigo ba tare da manzo sallallahu ya rufe ba amma yayin da sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu usman bin affan khalifa na uku ya shigo sai nemi izini manzo sallallahu sai kokarin rufewa suna na Aisha radiyallahu ta'ala suna kallo manzo sallallahu alaihi da ya masa na Uthman izini ba har sai da ya rufe jikinsa shine na na Aisha take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanadiyar da aikata wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ashe ba zan ji kunyar wanda mala'iku suke jin kunya ba cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wannan yana nuna duka abubuwa ne wanda hadisai ne da ke tabbatar da wato kunya tana da kyawu a cikin musulunci a cikin addini ana son musulmi ya sifantu da kunya amma duk da bukatuwar mutum musulmi ya sifantu da kunya to kar ya yarda da kuma kunyan nan ta raba shi da abin da a kar ya yarda da kunya ta raba shi da yin abin da a daidai shi yasa manzo shi anan Allah subhanahu wataala domin Allah ya kawo wannan ayoyi domin tabbatar da abin da a tabbatar da abin da gaskiya shine Allah yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha duk da kafirai mushrikai suna ganin wannan misali Allah bai zo bai kamata ya zo da shi ba amma Allah ya mai sa musu martani akan cewa Allah baya jin kunya da bada misali ga abin da an ga abin da gaskiya ga abin da daidai bai bada misali da ɗaya daga cikin halittunsa kowane iri ne kuma komai kankancin sa Allah subhanahu wata'ala ya bada misali anan cewa inna Allah la yastahi min al-haqq la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha anan yana nuna cewa kenan da abin da ya shafi gaskiya ba a jin kunya za a yi kokarin tabbatar da gaskiya ko da ko akwai kunya a ciki kunya bai kamata ta makance tsakanin gaskiya bayyanar da gaskiya ba wannan shine dalilin da yasa zamu ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa matsayin su ya fi a bada misali saboda sun kasance su ne mafi hankulan mutane ana mutane suka fi kowane mutane hankali kuma su ne waɗanda suke da tsananin kunya saboda mai kusanci su da manzon Allah sallallahu alaihi wa mana sun sha wahayi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbai mutane ne masu kunya masu daraja masu ɗaukaka. amma duk da haka nan zamu ga cewa kunya bata hana su ga kokarin gane addinin Allah ba zamu ga cewa kunya bata yi kokarin sha makance su da kokarin gane addinin Allah ba kunya bata yi kokarin sha makance su ga tabbatar da abin da a gaskiya ba yasa da zamu dubi ummu sulaim mata Abu Talha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah Allah baya jin kunya ga abin da a gaskiya akwai wani ka ga mace idan ta ga irin abin da namiji yake gani idan mace ta ga abin da namiji yake gani ma'ana idan mani ya fito ma namiji haka ya fito ma mace misali to mace za ta yi wanka idan ta ga abin da namiji yake gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mata na'am idza ra'atil ma na'am za ta yi wanka kamar da namiji yake wanka idan ta ga ruwan da namiji ya gani ma'ana idan ta ga mani wannan kinaya ce akan mani anan muhallin shahid wannan magana magana ce wadda akwai nau'i na kunya a ciki to amma duk da zaman ta mace kuma matar Abu Talha ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bai hana ta ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi ga abin da take bukata ta gane na addini ba kuma abin da al'umma ta musulmai suke bukata su gane to ne tambayar ta yi za ta amfana kuma al'umman musulmai za su amfana to wannan kunya zaman ta mace bai sa ta kame kanta ko ta hannu daga tambayar abin da ya kamata tambaya ba kuma manzo sallallahu alaihi wasallam tare da cewa matsala ce ta shafi mata akwai bukatar akwai kunya a ciki amma a nan abu ne wanda a gaskiya manzo Allah sallam bai ɓoye mata ba yace na'am idza ra'atil ma idan ta ga ruwa kamar da namiji yake gani to babu shakka za ta yi wanka kamar da namiji yake wanka a shi wannan yana cewa kenan bai kamata kunya ta sha makanci mutum daga abin da a gaskiya ba bai kamata kunya ta hana mutum faɗin abin da a gaskiya ba kamar wanda har wani mutum ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi ne ingantacce yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam eh, game da ko kuma yake tambayar eh, manzo sallallahu alaihi wa sallam game da cewa eh, ga abin da ya kasance yana aikata da shi da iyalansa yana son manzo Allah ya masa bayani yayin da yake tambayar manzo Allah sallallahu akan wannan matsala da ta shafe shi shi da iyalansa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha matsayinta na matar manzo Allah sallallahu alaihi tana nan zaune kusa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma wannan mai tambaya game da abin da ya kasance yana aikata da iyalansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na kasance ina aikata wannan abin da ka tambaya tare da wannan yayi ishara zuwa ga nana Aisha radiyallahu ta'ala na matsayin matarsa kun ga wannan al'amari ne wanda ya shafi mata kuma al'amari ne wanda idan akwai kunya a cikin sa amma manzon Allah sallallahu alaihi domin ya masa bayanin hakikadan abin da addini ya yi al'umma bayani abin da addini manzon Allah ya ce na kasance ina aikata wannan da wannan yayi ishara ya nuna na na Aisha radiyallahu ta'ala anha muhallin shahid anan shine baya halatta mutum ya kame kansa daga barin gaskiya ko kuma ya ki bayyana gaskiya saboda kunya ko da akwai kunya ana kokari a bayyana abin da gaskiya idan an ka bayyana wannan gaskiya sai a kame ka a shiga wani abu wanda zai zama fadiha kada ya zama wani abu da zai zama aibi na lafuzza amma a faɗi faɗi gaskiya sai a kane wannan shi addaidai ta sana na Aisha radiyallahu ta'ala anha take yabo ga mata matan ansar matan Madina take cewa ma dalla da mata irin matan Madina wanda ya kasance kunya ba ta hana su su nemi sanin addinin wannan yabo ne da na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi ga mutanen Madina mata mutanen Madina matan Madina kowane lokaci idan wani abu ya ɗore muku kai na addinin su za su yi su ga sun yi tambaya domin su gane abin da a hakikanin addini haka ya kamata a ce musulmi ya kasance kowane lokaci musulmi idan al'amari ya shafi addinin sa sai kokari ya bincika ya gane kar ya damu da kunya kai ji kunya kar hanya kunya ta hana shi amma kamar ne ambata idan an samu abin da ake bukata to sai a kame ka a ci gaba da lafuzza akwai inda ba su da kyawu ka a zuba fa a ciki to wannan shine halaye na sabon musulmi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan yana cewa kenan bisa ga wannan zamu iya cewa bai ci karo ba tsakanin hadisan da muka ambata cewa kunya tana daga cikin imani da kuma inda abubuwa da suka shafi kunya amma sahabbai suka yi tambaya akan wannan wannan yana cewa babu cin karo kan wannan don haka kenan musulmi abin da kamata da shi ne wani lokaci ya yi kokarin kirda don ya cika abin da gaskiya kar kunya ta hana shi sannan idan ya wannan sai ya kame kare shiga cikin lafuzza wanda ba su da kyawu A nan sai Allah subhanahu wataala ya ba da misali da cewa baya jin kunya ne buga misali da kowane irin abu komai kankantarsa kowane irin misali ne na abin da shafi sauro da abin da fi sauro a nan Allah subhanahu wataala ya ba da misali da sauro ya buga misali da sauro wanda ya zama cewa sauro yana daga cikin ƙananan halittu na Allah subhanahu wataala mun san me ake ce ma sauro sauro halitta ce wadda yake ƴar ƙarama. kuma Allah subhanahu wataala bai sanya masa kima a cikin idanun mutane ba amma Allah subhanahu wataala sai ya ba da misali da wannan dabba ko wannan halitta din domin ne Allah ya bada misali saboda wannan halitta halitta kace shi halitta ka don haka wani irin abu da Allah halitta Allah na bada misali da shiya shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya bada misali da wannan halitta wani wuri zamu ga cewa ba da sauro Allah ya bada misali ba zamu ga wani wuri Allah ya bada misali da ne ya ba da misali da azzuba wani wuri kuje Allah ya ba da misali da shiya ba sauro ba wani wuri kuma za mu ga Allah subhanahu wataala ya bai ba da misali da sauro ba bai ba da misali da kuje ba ya ba da misali da ankabut al ankabut shine gizo gizo ko wani wuri za mu ga Allah ya ba da misali da gizo gizo wani wuri Allah subhanahu wataala zai ba da misali da bawa al'abdul mamluk bawa wanda ake mallaka Allah ya bada misali da shiya wani wuri zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya bada misali ga bawa wanda ya zama cewa yana tare da waɗanda suke tarayya da shi kuma suna jayayya da juna a kansa Allah ya bada misali da shiya wani wuri kuma Allah subhanahu wata'ala zai bada misali da ittanya ittanya wadda a tayyiba shajaratun tayyiba wani wuri Allah zai bada ittanya mai kyawu wani wuri Allah zai ba da misali da kuma isanya wadda aka bisa duka waɗannan nau'uka ne na misalai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake basuwa a daga cikin halittunsa waɗanda yake ganin ya dace ya ba da misalai da suwa shine zai zaɓi abin da yake ganin ya cancanta ya ba da misali da shi wannan yana kasancewa saboda hikimomi na Allah kamar wani ambata daga farko shine na daga ciki akwai abubuwa kamar biyu da zamu ambata shine na farko akwai fitowa da bayani daki da Allah subhanahu wata'ala idan ya ba da misali da abu akwai abin da Allah yake nufi da wannan na daga ciki shine Allah yana son ya fitar da bayani ga mutum. mutane Allah yana so fitar da bayani ga bayansa domin su gano hakikanin yadda al'amari yake kuma domin su bauta ma Allah da abin da ya kamata su bauta masa sannan na biyu akwai kokarin da Allah subhanahu wata'ala yake a nan don bambancewa tsakanin masu imani da wanda ba su ba su da imani domin kowane lokaci Allah ya bada misali daga cikin abin da ahli sunna to babu shakka wannan yana ƙara imani ga waɗanda an mu'minai yana ƙara musu yaqini sabanin waɗanda aka kafirai sabanin waɗanda an mushrikai sabanin waɗanda a fasikai iski waɗanda irin wanda Allah ya kaddaro su cewa za su kasance a matsayin kafirai sannan munafikai su kan za su san shiga cikin shakka da kwankwanto akan wannan misali da Allah ya ba wannan suna daga cikin hikimomi da Allah ke ba da misali don haka samu ga cewa kamar da Allah ya ba da misali nan da ba'uba ma'ana tauro Allah ya ba da misali wani wuri da zubab wani wuri ya ba da misali da ankabut wani wuri ya ba da misali da abdul mamluk da sauran suka waɗannan suna nuna kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana ba da misalai daga cikin halittunsa ga abin da ya so kuma ga abin da ya dama kuma akan kowane lokaci a nan uh, za mu ga cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa game da abin da ya shafi an yi bari ba masalan ma ba'u da san sama fauka Allah ya ba da misali uh, da sauro halittar sauro da abin da a sama ga sauro da abin da ya fi shi a nan za mu ga cewa wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga malamai sun ƙari juna ilimi game da menene matsayin wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar wannan aya ne take nufi da wannan misali da Allah ya bayar wannan shi ya haifar da har malamai sai zama cewa sanadiyar wa'annan aqwal suka da malamai suka da juna ilimi har ya zama cewa malaman tafsiri suna da sabani game da shin wannan aya da Allah yake cewa inna Allah la yasai an yabri ba masalan ma ba ba'udatan kama fawqa shin tana da dalilin sauka ko ko ba ta dalilin sauka ma'ana akwai wani dalili da ya faru Allah ya saukar da wannan ayar ko ko babu wani dalili domin za mu ga cewa akwai abin da ke cewa sababun nuzul ana dalilin sauka na aya ko kuma dalilin sauka na sura za mu ga wasu ayoyi suna dalilan da Allah ya saukar da suwa kamar da za mu ga wasu surori suna dalilan da Allah subhanahu wataala ya saukar da su to wannan aya tana daga cikin ayar da malamai su ƙari juna ilimi sanadiyar ne sanadiyar sabanin da suke da game da menene manufar wannan aya da Allah subhanahu ta'ala ke nufi da ita ya zama ƙari juna ilimi game da cewa shin tana da dalilin sauka ko ko ba ta dalilin sauka ma'ana akwai wani dalili da ya faru Allah ya saukar da wannan ayar ko ko babu wani dalili babu shakka eh, kanin mu yi tarjihi akan wannan zamu faɗi zantuka na malamai game da menene manufar wannan ayar da Allah yake cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha eh, a nan za mu ga cewa akwai zance na farko da wa'insu malamai suke cewa wannan aya misali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga mana misalai ne da Allah ya buga domin munafikai an buga shi ne ga munafikai akan cewa ne saboda can baya in kuna isa mun faɗi cewa da Allah ba da yake ba da misali cewa masalahun ka masalin da zai sauka da nara ko sannan kuma da inda Allah yake cewa auka sayyidin min sama wa'annan duka misalai ne da Allah subhanahu wata'ala ya buga to sai ya zo da cikon na uku wannan ya zamanta cewa a matsayin na uku cewa ma ba'udatan fa ma fawqaha sai ya zamanta cewa an hada shi da masalon ka masalan da zai sauka da nara a kwatankwacin su kamar kwatankwacin wanda ya kunna wuta da kuma auka sayyidin min sama wannan shine misalai guda biyu da Allah ya buga a can baya da muke karatu eh, shekarar ta gabata to wannan shine ciko na uku da Allah ya bada misali eh, ma ba'udatan fa ma fawqaha a matsayin ciko na uku cewa misalai ne da Allah subhanahu wata'ala ya ba su wa a matsayin domin ya zama izna ga munafikai ya zama izna ga munafikai da ne saboda irin halin da sun ka samu kansu halin da sun ka samu kansu shine bayan Allah subhanahu wataala ya buga wancan misali na farko kamar masalun kamar masalun da zai sauka da nara da kuma auka sai bin saba sai Allah ya bada misali da wannan na uku sai suka shiga cikin ɗemuwa har ya zama cewa suna taraddudi suna mamaki suna inkarin Allah a ce ya buga misali da irin wannan kuma suna inkari akan wannan a wannan ne sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha har zuwa ƙarshen ayar wannan shine magana ta farko da malaman tafsiri suke kawowa akan cewa wannan aya abinda Allah ke nufi da ita shine ciko ne na misali na uku daga cikin misalai biyu da suka gabata wannan shine ciko na uku da Allah ya bayar ga munafikai domin ne domin sun yi inkari da abin da ya shafi misalin da Allah ya buga sun kasantar da wannan misalin sun rena sun walakantar suna ganin cewa Allah bai kamata kamata ya buga wannan misalin ba ai akwai kunya Allah ya buga wannan misali sai Allah ya saukar da wannan aya Allah yake inkarin cewa babu kunya ga Allah Allah baya jin kunya na buga misali da kowane irin misali na wani abu daga cikin sa ko miƙanƙancin sa babu Allah baya jin kunya na buga buga misali da shi sai Allah ya saukar musu wannan aya babu shakka kuma wannan ah, ya zo kamar da Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala ya ambata a cikin tafsirin sa wanda ke ba shi kadai ba ibn abi hafid shi ma ya ambaci wannan a cikin tafsirinsa duka sun karɓi wannan ne ta hanyar ibn mas'ud da kuma abdullahi bin abbas radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma da ta hanyar as-suddi wa'annan shine zance na farko wanda kamar wanda muka ambata imam ibn jarir sabri ya fitar shi kamar wanda ibn abi hatim ya fitar shi a cikin tafsirin sa kuma sun fito da wannan ta hanya guda biyu ko kuma ta hanya guda uku hanya ta farko hanya abdullahi dan mas'ud hanya ta biyu hanya ta abdullahi dan eh, abbas hanya ta uku shine ta hanyar suddi wannan shine ajinda ibn jarir sabri suka fitar akwai zance na biyu da malamai suke kawowa a ƙarƙashin manuwar Allah subhanahu subhanahu da wannan aya da Allah ya buga misali da sauro akan cewa Allah subhanahu wa wato ya ambaci wannan da cewa ba Allah baya jin kunya ga abin da ya shafi gaskiya na ya ambaci abin nan komi ƙanƙantarsa komi yawansa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali da an kabu kamin sauro kuma Allah subhanahu wata'ala ya ba da misali da abin da ke jima azubab shine tudu don haka bisa ga wannan sai ahlul dalala ahlul dalala can mun ji almunafikun ko to nan shine ahlul balala zance na biyu ahlul balala sai suka yi inkari ga wannan abin da Allah ya bada misali da shi sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya akan cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udran fama fawqa mun ji zance guda biyu kenan kun ga zance na farko ya kasance ne kamar masani ne da rabbi ga munafikai amma na biyu shine ahlul balala ahlul balala bai shafi munafikai kadai ba an gane ko ya shafi dukkanin waɗanda ke bisa ga banna ko da ba munafikai bane in yi inkari ya shiga a cikin wannan don haka sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya kuma wannan shi ma ibn jarir tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa kuma shi ma ibn abi hasan ya fitar kuma al-hafiz ibn hajar asqalani rahimahullahu ta'ala wannan magana ita ce abin da ya zaba daga cikin wannan ruwayoyi guda biyu ruwayar tabbatar da inkari akan munafikai da kuma ruwayar tabbatar da inkari akan ma'abuta bata to duka ibn jarir ibn hajar asqalani rahimahullahu ta'ala ya tara wannan ruwayan guda biyu wanda ya zama cewa ya tabbatar cewa ya zabi wannan ruwaya akan cewa ita ce ta fi zama daidai daga cikin waɗannan ruwayen guda biyu da muka ambata kuma wannan ruwaya ita ce ruwaya wadda ta zo ta bangaren atada saɓani waccan ta farko ta zo wajen abdullahi dan mas'ud da kuma abdullahi dan abbas da kuma asuddi zance na uku shine zancen cewa allah subhanahu wataala ya ba da wannan misali ne a matsayin domin ya ba da misali ga abin da ya shafi duniya kamar anan allah na bada misali ne da duniya shi yasa sai allah ya ba da misali da sauro cewa kamar wanda sauro yake rayuwa تحيا ما جاءت kamar yake cewa innal ba'udata تحيا ما جاءت فاذا idza saminat matat shine sauro Allah ya bada misali da sauro a cikin wannan ayar domin ya bada misali da duniya domin a nuna cewa duniya ba komai ba shine sauro duk lokacin da ya zama ta cewa ya ji yunwa an gane ko yana rayuwa yayin da yake jin yunwa ma'ana lokacin da cikinsa bai cika ba lokacin da bai koshi ba yana rayuwa rayuwa mai kyau amma da zarar ya cika to sannan ne mutuwa take zo maka to shine zance na uku da suke cewa Allah ya bada misali da sauro a nan domin bada misali da duniya domin a nuna matsayin duniya don haka sai suke cewa anan kamar Allah yana cewa kafirai waɗanda ba su ba da gaskiya ga Allah ba wanda suka yin imani da Allah subhanahu wata'ala to haka Allah subhanahu wata'ala zai musu talala sai lokacin da suka samu gindin zama a duniya suka sake jikinsu sai Allah subhanahu wata'ala ya zo musu ya kama su bagtatan girshi ba tare sun shirya ba wannan shi yasa Allah ya bada misali da wannan domin ta zama misali kamar ga duniya a wajen kafirai cewa duk lokacin da suka sakankance suka yi talala Allah da talala da sun samu wa yalwa sun sake jikinsu suna cikin nishadi sai Allah ya kama su sai ya halakar da su wannan shine zance na uku da malamai suka kawo kuma wannan zance shine wanda ya zo ta bangaren arrabi arrabi ya zo da wannan zance a nan za mu ga cewa ƙarƙashin ma'anar wannan aya mun fito da maganganu guda uku magana ta farko a tabbatar da cewa wannan ayar ana magana ne akan munafikai saboda inkarin da suka yi da misalan da Allah ya bayar sai Allah ya saukar da wannan aya abu na biyu shine shi ma inkarin da ahlul balala suka yi dangane da misalan da Allah ya bayar da kuma walakanta misalan da Allah ya bayar sai Allah ya saukar da wannan ayar kun ga in muka dubi anan in ga maganganu guda biyu suna nuni akan sababin nuzul ko ba haka ba kamar suna nuni akan saukar aya dalilin saukar wannan aya su ne wa'annan abubuwa guda biyu zance na uku shi kuma baya nuni akan shine zance na Shi shine kwatanta duniya da misalin sauro ta yadda cewa sauro idan ya jinwa yake samun yayyalwa ya gudanar da rayuwarsa amma da ya ce ya koshi sannan ne mutuwa take zo masa to haka aka siffanta kafirai wannan bai wannan zance na uku babu bayani akan tabbatar da sababin nuzul a ciki ma'ana babu ishara akan cewa sanadiyar saukar wannan ayar shine cewa ga wani abu wanda a sanadiyar saukar ta babu shi a cikin wannan zance na uku don haka zantuka guda uku amma biyu ke da bayani akan sababin nuzul to wannan shine dalilin da yasa malamai suka da juna ilimi cewa wannan aya inna allaha la yasa an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fayalamuna annahu alhaqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna ma za arada allah bi hadha masala azwa kashi ashin tana da sababun nuzul ko ko ba su da sababun nuzul sai malamai suka da juna ilimi wannan shine sanadiyar sabani saboda wa'in zantuka da aka samu guda uku akan cewa nina na Allah ke nufi da wannan ayar zantuka guda biyu suna tabbata cewa akwai sababin nuzul amma zantuka zance na farko na ƙarshe shi kuma wanda ya zo daga rabe yana tabbatar cewa kamar babu sababin nuzul mun zamu zantuka guda uku anan za mu yi bayani akan bayano nau'il khilaf ni ab bayanin irin wannan sabani da ya zo a ƙarƙashin ma'anar wannan ayar a wannan sabani shi malamai suke ce ma wato ikhtilafu tanawu ikhtilaf na sabani mana sabani ne wanda ya zama na tanawu wanda an na cikin gida ba na raba hannu riga ba ma'ana kamar duk suna bisa ga hanya daya hanya daya anan shine cewa dukkanin wayannan maganganun suna komawa ne ga ma'ana daya shine cewa adamu istihya illahi min darbil amsal fi sabili ihqaqil haqq shine Allah subhanahu wataala baya jin ku ita ce ma'anar guda duk wani maganganu suna koma ne zuwa ga abu guda shine cewa Allah baya jin kunya na ya buga misali domin tabbatar da abin da a gaskiya duk abin da a gaskiya Allah baya jin kunya ya bada misali domin tabbatar da shi ko da ko masu ganin cewa abin nan da an ka buga misali da shi cewa walakantacce ne ko da wasu na ganin haka kamar da kafirai suka gani kamar da munafikai suka gani kamar da ahlul dolal suka ga cewa abinda aka buga misali walakantacce ne to abinda an manawa anan shine wannan sabani sabani ne na cikin gida wanda ba a samu rabuwar kai ba bai hannu riga ba saboda yana koma ga ma'ana ɗaya shine cewa Allah baya jin kunya na ya buga misali ga abin da a tabbatar da gaskiya ko da ko abin da ya buga misali da shi ana ganin sa a matsayin walakantacce ana ganin sa akan cewa ba komai bane bai da daraja a wajen idanun mutane to Allah na bada misali akan wannan wannan shine wato bayani akan nau'in wannan sabani don haka sabani ne wanda an ne ikhtilafu tanawu domin sabani a kashi biyu muke da akwai ikhtilafu tanawu akwai ikhtilafu tabad ikhtilafu tabad shine wanda an raba hannun riga ma'ana ba ta koma zuwa ga ma'ana daya amma ikhtilafu tanawu shine dukkanin ko da an zan bambancin lafuzza to amma ma'ana za ta koma guda to wannan yana cikin irin wannan sabani menene sanadiyar sabanin malamai musamman malaman tafsiri akan fahimtar wannan ayar wannan yana koma ne saboda ikhtilafu tamthil lil ma'ana al'am ma'ana samun bambancin da aka samu a wajen misalin da aka bayar Shi ne yana koma yana ɗaukar ma'ana ce al'am ma'ana ma'ana gamamman ma'ana ba keɓantattan ma'ana ba yana ɗaukar ma'ana gamamman ma'ana ba keɓantattan ma'ana ba don haka da wannan za mu ce idan muka tattara maganganun baki ɗaya domin mai jam'i mu tara tsakanin ga maganganu da malamai suka yi za mu ga cewa in muka dubi wa'annan zantuka guda biyu da suka zo za mu ga cewa sun bijiro suna bayani akan sababin nuzul amma menene matsayin wannan sababin nuzul malamai sun inkari akan cewa babu wani abu wanda ya zo na sababin nuzul na wannan aya babu shi malamai sun inkari akan wannan cewa da lallai wanda suka zo akan cewa sababin nuzul na saukar wannan ayar malamai na cewa babu wanda dalili da ya tabbata a cikin shari'a akan wannan amma <clears throat> abin mamaki shine zamu ga manyan malaman tafsiri malamai na musulunci zamu ga kamar irin ibn jarir tabari zamu ga kamar ibn kasir rahimahullahu ta'ala zamu ga kamar irin imam shaukani zamu ga kamar zamakhshari irin su faharur razi irin su imamu sayuti da sauran malamai hatta da irin malamai mu'asir irin su abdurrahman bin nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala zamu ga cewa dukkanin wa'annan malamai tare da cewa ta da cewa wa'annan malamai sun tafi akan cewa a babu wani sababin nuzul da ya tabbata ga shari'a karkashin saukar wannan ayar to amma za mu ga cewa dukkanin sun karkata akan wani ra'ayi daya to abinda zai zai baka mamaki shine kai tambaya to shin wa'annan malamai ba su da ilimin tantancewa ne game da abin da shafi sababin nuzul ko suna da an za ita ce suna da to amma ya haifan musu da wannan wannan shine za mu ji insha allahu ta'ala don haka za mu ga cewa in muka bi maganganu na farko duka za mu ga cewa sababin nuzul din wa'annan suro ayar za mu ga dukkaninsu ba su inganta ba kamar da malaman hadisi suka ishara cewa sababin nuzul na farko da abdullahi dan abbas ya kawo cewa ayar ana ta sauka ne sanadiyar munafikai da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai sawan martani akan inkarin da suka yi Abdullahi dan Abbas ya tabbata cewa wannan shine sanadiyar saukar wannan to babu shakka kuma wannan ruwaya ruwaya ce wadda bata inganta ba duk da Abdullahi dan Abbas ya ruwaito ta amma ta yadda ta zo bata inganta ba sannan ruwaya ta biyu ita ce ruwaya da ta zo ta bangaren Abdullahi dan Mas'ud ta zo ta bangaren Abdullahi dan Abbas eh, da sauran malamai to zamu ga cewa ita ma bata inganta ba kamar da malaman hadisi suke tabbatarwa amma alhafiz da ibn hajar asqalani rahimahullah ta'ala da yazo karkashin wayannan ruwayoyi yayi kokarin cewa wannan ruwaya ta farko wannan ruwaya ta farko cewa ta dan abbas babu shakka bata inganta ba ita ma ta biyu bata inganta ba amma ya zabe ta saboda me saboda zamu ga cewa malaman tafsiri har cewa ruwayan an ishara da raunin su amma dukkanin malaman kusan mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa wannan a kamar raddi ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga mushrikai da yahudawa da kafirai akan inkarin da suka yi na cewa Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da wani abu wanda awala kantacce suna inkari cewa baya dacewa Allah ya buga misali da wannan abin mm. alhali shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa Allah baya jin kunya ya buga misali ko wani irin misali ne na ko wani irin halitta kuma komai irin kankantar wannan halitta in dai halitta ce daga Allah subhanahu wataala kun ga anan Allah ya mayar da martani ga mushrikai ya mayar da martani ga yahudawa ya mayar da martani ga munafikai akan inkarin su na ba da misalin da Allah ya yi da wannan halitta kankanuwa ita ce ba'uba shine sauro to anan za mu ga cewa malamai babu shakka sun tafi akan cewa a wa'annan ruwayan guda biyu ba su inganta ba ruwaya ta farko ta abdullahi dan mas'ud shine saboda akwai wanda ake cewa al kalbi kalbi yana daga cikin da ya zama cewa suna da rauni idan sun zo a cikin ruwaya ko kuma sun zo a cikin isnadin hadisi akan rauna na hadisin saboda kasancewarsa shi al-kalbi sannan na biyu akwai abdul wanda ake cewa as saqafi shi ma ya zo a cikin wannan ruwaya ta biyu daga cikin ruwayoyin da suka zo na wannan tabbatar da cewa ga abin da Allah yake nufi da wannan ayar cewa kuma yana nuni akan sababin nuzul to shi ma saboda zuwa Abdul Ghani as sakafi shi ma ya nuna cewa waɗannan ruwayoyin duka basu inganta ba to amma waɗannan duk da ba inganta ba Imam Sayyidu rahimahullah ta'ala ya yi ishara akan cewa wannan za a yi riko da shi kamar wada Al-Hafiz Ibn Hajar Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala shi ma ya yi ishara akan cewa za a yi riko da wannan kamar wada Ibn Kasir rahimahullah ta'ala shi ma a cikin littafinsa ya yi ishara akan cewa za a yi riko da wannan sannan imam shaukani rahimahullah shi ma a cikin littafin sa fatul qadir ya yi ishara akan cewa za a yi riko da wannan duk da kasancewar cewa ga abin da ke dauke da waɗannan ruwayoyi din to amma ne amma za a yi riko da wannan saboda me saboda wannan yana daga cikin abin da yake bada ma'ana ko da ba shine sanadiyar? saukar ayar ba babu shakka ya shiga a cikin abin da ke iya zama dalili wanda ke karfar da hitowa da ma'anar wannan aya don haka kamar ya zama tafsiru bil ma'ana ya zama ne abin da ke cewa tafsiru bil ma'ana don haka kamar waɗannan babu shakka malamai sun yi amfani da damar cewa koda wannan ba shi ne sababin nuzul ba ta koda bai inganta ba to amma in aka dibi ta bangaren ma'ana ta bangaren ma'anar da ayar take dauka da abin da Allah yake nufi to babu shakka zamu ga cewa wannan yana ba da ƙarfi mana a iya cewa kenan wannan yana iya ɗaukar ma'ana cewa ko da abin da ya zo sababin na na wannan ayar bai inganta ba to wannan yana iya ɗauka yana iya shiga cikin abin da ake ɗauka cewa ba da ma'ana ya fito da ma'anar ayar akan cewa babu shakka martani ne Allah ya maisuwa kuma shi yasa Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yayi ishara shi ma akan wannan a cikin littafin sa cewa wannan martani ne Allah ya mayar ga waɗanda suka yi inkari don haka wannan za a yi riko da shiya ko da ruwaya tana da rauni akan cewa sababin nuzul bai zo na wannan ayar ba cewa wannan dalilan su ne dalilai na saukar wannan ayar bisa ga wannan zamu iya cewa kenan za a rinjayar da maganganu guda biyu za a rinjayar da maganganu guda biyu na abin da ya shafi ruwaya farko cewa inkari ne akai akan munafikai ruwaya ta biyu inkari akan mai ahlul dalala cewa an yi inkari a su illa ruwaya ta uku ita ce uh, za a inkarinta kuma shine abinda malamai suka yi inkari ita ce ruwaya ta zo ta bangaren rabe bangaren rabe bin anas malamai sun tafi akan cewa wannan ruwaya ruwaya ce gariba ma'ana garib kuma la ba baya halatta a yi ihtijaji da ita na nuna cewa ga don misalin da ya bayar cewa Allah yana bada misali ne ga zuwa ga duniya ta yadda kafirai idan suka samu ni'ima za su kankance sai sun sake jikin sai Allah subhanahu wataala ya aiko musu da halaka sai su halaka to babu shakka malamai duka su yi inkari akan wannan cewa wannan bai tabbata ba kun babu wani dalili na shari'a da za a tabbatar da shi akan karkashin cewa wannan shine sanadiyar da Allah ko kuma abin da Allah yake nufi da inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan ma fawqaha to amma <coughs> wannan shi kadai ne za a fitar to amma sauran guda biyu ana tabbatar da suwa akan cewa wannan inkari ne da Allah subhanahu wata'ala yi akan mushrikai don haka kenan ko da sababin nuzul din bai tabbata ba malamai sun sanya shi a matsayin cewa wannan inkarin da Allah ya yi da martanin da Allah mai suwar zuwa gare su yana zama kamar sababin nuzul na wannan na wannan aya din don haka da wannan za a yi cewa za a yi riko da wanda zan suka guda biyu cewa za a yi aiki da suwa in ma in kari akan munafikai ko kuma in kari akan ahlul dalala in ma mun dauki ahlul dalala to munafikai sun a shiga a ciki kakare sun a shiga a ciki sannan yahuda sun shiga a ciki sai Allah subhanahu wataala yake cewa ma ba'udatan sama fawqaha yakan bada misali da sauro da abin da a sama da sauro ma'ana abin da ya fishi. anan shi ma zamu ga cewa akwai ibarori guda biyu na malamai game da abin da ake nufi da fama fawqaha a wayansu malamai suke cewa fama fawqaha ai fama huwa akbaru minhuma ko kuma fama huwa akbar minha ta abinda ya fi girma ga sauro mana ya fi girma bisa ga sauro don haka shi abin ma'ana fama fauqaha wannan shi daidai da zancen manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa ma min muslimin yusibuhu ma min muslim yusibuhu adha shaukatan, fama fawqaha illa kaffara Allah biha sayyi'atu ma'ana anan manzo Allah sallallahu hadisi ya tabbata cewa ma'ana babu wani musulmi wanda wata musiba za ta same shi ko kuma wata cuta da za ta same shi a ko da kaya da abin da sama ga kaya wannan shine an muhallin shahid anan kenan fama fauqaha ma'ana ko da abin da ya fi kaya girma to a nan shi an ma'ana cewa cewa fama fauka a nan fama huwa akbaru ha, domin su malamai suna ganin cewa ai fama huwa akbar ha ba shi ake nufi da fama fauka a nan ba suna ganin cewa fama duna ake nufi ma'ana fama fauka ma ba uratan fama fauka ha mana sauro da abin da ya sama gari da shiya ko kuma abin da ya fi shi sannan su malamai na ganin cewa sauro da abin da bai kai shi ba to wannan su ne maganganu guda biyu da malamai suka yi amma babu shakka cikin zan zantuka guda biyu in muka ɗauki cewa fama huwa akbar ha sauro da abin da ya fi shi girma ya ce zama daidai da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi cewa babu wani musulmi da musiba za ta same shi mana wata kazanta za ta same shi ko wata cuta na kaya ce ko abin da ya fi kaya babu shakka ya ce zama daidai da wannan kuma wannan hadisi Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ya fitar da shi kamar wanda akwai zance na biyu shine wayanda ke ganin cewa famadunaha fil haqara ko fil haqara abin da bai kai shi ba a wajen kaskanci saka suna ganin cewa anan fama fauqaha kenan fama dunaha abinda bai kai sauro ba kamar da ake cewa a fulanun jahilun fatakulu huwa fawqa zalik kamar an ka ce wani jahili ne sai ka ce a ah, huwa fawqa zalik ai bai ma'ana ai a min al-jahil an gane ko idan ka ce fulanun jahil sai ka ce a fama duna fama fauka au kuma fama fauku kana nan kenan fa huwa ashaddu min al-jahil anan malamai su maganu wa'anda ba wannan ba amma dai daga cikin maganun da suka fi shahara su ne wa'annan duka guda biyu cewa fama fauka da Allah yake nufi cewa ma ba uzatan fama fauka shine abinda sauro da abinda a tsaye da shi ko abinda fi shi girma ko kuma sauro da abinda bai kai shi ba wa'annan su ne suka fi shahara kuma da wannan zamu cewa kamar da al kamar alfarra ya ambata a cikin ma'anin qur'an nashi ya rinja da cewa fama ha abinda ake nufi shine fama huwa akbar minha wa huwa abinda ake nufi al-ankabut wa dhuba wannan misali da Allah ya bayar cewa an yadriba masalan ma ba'udatan fama ha kina nan fama huwa akbar minha akbar minha ibn al-farra yakan ce abinda ake nufi anan shine az shine kuda da kuma ne da kuma al'ankabut ma'ana <coughs> gizo gizo wannan shine abinda malamai suka ambata kuma wannan babu shakka ya fi zama daidai bisa ga abinda muka ambata na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Bukhari ya shi ko Muslim ya fitar da shi fa amma ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim ah, sai yake cewa wa amma ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathala yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran anan malamai sun ƙari juna ilimi akan cewa me ake nufi da yudillu bihi kaseeran wa yahdi yu'addi bihi wane ne ya faɗi wannan wannan magana magana waye magana ce ta kafirai ko ko magana ce ta Allah subhanahu wata'ala zance na farko shine malaman da suka tafi akan cewa wannan zance ne na Allah subhanahu wata'ala Allah shi ya faɗi wannan cewa yudallu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wannan misali da Allah yake basuwa misali da Allah yake bugawa da shi a mutane da yawa sukan ɓace sanadiyar wannan misali da Allah ya bayar sannan mutane da yawa sukan shirya sanadiyar da Allah subhanahu wata'ala buga wannan misali za da kenan wannan misali zamu mu cewa mutane suna kasuwa gida biyu dangane da shiya akwai waɗanda za su ɓace akwai waɗanda za su yi imani dama muminai su ne suna da imani sun dinga sun miƙa wuya duk misalin da Allah yake bayar babu abin da ke kara musu sai dai kini za su ƙara imani to amma waɗanda ba muminai ba kafirai su suke bacewa da misalin da Allah yake bayarwa don haka anan misali ne Allah subhanahu wata'ala ya bayar wanda yake kuma da yawa za su bace da wannan misalin kuma da yawa za su shiryu da wannan misalin wasu malamai sun faɗi cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗi wannan zance abinda ake nufi shine lokacin da Allah ya ce makafirai ma za a arada Allah bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali al ijaba alaihi lokacin da Allah kafirai suka ce suka ce ma Allah subhanahu wata'ala ma za a arada Allah bi hadha masala me Allah yake nufi da wannan misali da ya bayar to ansar da Allah zai ba su anan shine cewa yudhillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran sai zaman cewa wannan ansa ce Allah ya basuwa bisa ga tambayar da kafirai suka yi cewa ni Allah yake nufi da wannan misali da ya buga da shi to sai Allah ya bada ansa akan cewa yudhillu bihi kaseeran wannan misali ne wanda ma'ana mutane da yawa suke bacewa sanadiyar sa ko sanadiyar shi sannan da yawa kuma suke shirya sanadiyar sa sai zan Allah ne ya bada misali ya faɗi wannan a matsayin ansa da tambayar da kafirai suka yi wannan zance na farko kenan kuma babu shakka wannan zancen akwai ayata alkur'ani da ke karfar da shi da Allah ke cewa kazalika yudullu Allah man yasha'u wa yahdi man yasha kamar haka Allah subhanahu wata'ala yake batar da wanda yake so sannan kuma yake shiryar da wanda yake so kamar da yazo cikin suratul mudaffir sannan akwai zance na biyu shine zancen da ake cewa kafirai su ne suka faɗi wannan magana ba Allah subhanahu wata'ala ba shine kamar Allah subhanahu wata'ala كأنهم قالوا ما مراد الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلال ومحتد كمر ما كافرين cewa ni Allah ke nufi ne da wannan misali da Allah ya bayar wannan misali wanda ya zama kamar shine abin da ke rarrabewa tsakanin mutane waɗanda za su ɓace da kuma waɗanda suke shirya wannan sai ya zama cewa sai su ce dillu bihi kathira ma'ana mutane da yawa suna bacewa da wannan misali sannan kuma mutane da yawa suna shirya da wannan misali da Allah subhanahu wata'ala ya bayar haka kenan bisa ga wannan zamu iya cewa zantuka guda biyu karkashin ma'anar yudillu bihi kafiran kenan Allah subhanahu a nan zance na farko shi ya bada ansa ga kafirai bayan sun yi tambaya cewa mi Allah yake nufi da wannan zance na biyu shine kafirai su ne suka faɗi wannan magana domin suna tambaya ko kuma suna magana akan cewa menene manufar Allah da wannan misali da ya bayar wanda yake rarraba mutane zuwa gida biyu a samu shirariyu a kuma samu waɗanda abbatatu don haka sai suka faɗi wannan magana cewa ya bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran Allah yake cewa wa ma yudillu bihi illa al fasiqi. babu wayanda suke bacewa da wannan misali da Allah bayar face mutane wayanda adda yawan fasikanci mana mutane fasikai suna da yawan fasikanci anan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa mutane wayanda fasikai malamai sai su ƙari juna ilimi game da me ake nufi da wayannan mutane wayanda fasikai shin mutane ne suka faɗi cewa wa'yan menene ake nufi da anan shin wa'annan mutane fasikai da Allah ya ce fasikai ne wa'anda su ne daga cikin mutane masu bacewa da misalin da Allah yake bayarwa babu masu bacewa da wannan misali sai mutanen da fasikai na yawan fasikanci a rayuwarsu to su waye fasikai anan malamai sun ƙari juna ilimi wasu malamai na ganin cewa fasikai anan su ne almunafiqun munafikai ake nufi wasu malamai suna ganin cewa kafirai ake nufi a nan wanda suka tafi akan cewa kafirai ake nufi da wanda suka tafi akan cewa munafika ake nufi za mu ga cewa sabanin da ke tsakanin su shi ma sabani ne na ikhtilafu tanawu bambanci ne na lafazi kawai amma ma'anar tana koma zuwa ga abu daya shine misalin da aka bayar ga waɗanda suka walwale alƙawali su waye kafirai ne ko ko munafikai ne to anan zamu ga cewa an samu bambancin lafuzza kuma zance na farko an same shi daga Abdullahi dan Mas'ud kamo da an same shi daga Abdullahi dan Abbas kamo da an same shi daga Arabi bin Anas duk sun zo da wannan zantuka akan cewa abinda ake nufi da alfasiqin anan shine munafikai sannan an samu zance na biyu da ke nuna cewa kafirai ake nufi kamo da shi ma ya zo daga dan Abbas Abdullahi dan Abbas sannan ta hanyar mujahid kun ga in muka daidai wannan zantuka guda biyu cewa munafikai ake nufi ko kuma kafirai ake nufi zamu ga abdullahi dan abbas akwai ruwaye guda biyu daga wajensa ruwaya ta farko ya tafi akan cewa munafikai ruwaya ta biyu ya tafi akan cewa kafirai biyu ya tabbata a gare shi shi ma abin da aka sanadiyar sabanin malamai akan wannan shine shine misalin da aka ambata shin misali ne na ma'ana al'am ko kuma misali ne na ma'ana al-khas wannan shine dalilin da yasa malamai suka juna ilimi shi yasa muka ga Abdullahi dan Abba zina da zantuka guda biyu wani wuri ya munafiki ake nufi wani wuri yace mai yace ce nan wani wuri munafikai wani wuri ya ce kafirai amma duka suna ɗaukar wannan ma'ana ta fasikai duk wannan yana ɗaukar ma'ana fasikai kuma shi yasa Abdullahi dan Abbas yayi yayi ta'abiri da ibarori guda biyu wani wuri yayi ta'abiri da ibara ta kafirai wani wuri yayi ibara da ne ta almunafiqun wanda ke dukkanin su yana ɗauka kamar wada insha Allah ta'ala za mu ji da ana nuna lokaci ya ta yi mu je a gurguje a nan za mu ga cewa yadda za mu yi mai jam'i tsakanin waɗannan ruwayoyi guda biyu da ke nuni akan kafirai da kuma munafikai shine za mu ga cewa babu shakka zantuka guda biyu da suka zo wajen abdullahi dan abba akan cewa al al-munafiqun da kuma al alkufar duk abdullahi dan abba ya tafi akan wannan to za mu ga cewa kamar da ruwaya ta farko abdullahi dan mas'ud ya mai ya masa muwafaka akan wannan da kuma arrabi bin anas abdullahi dan abbas zamu ga cewa akwai abinda muka ambata da cewa eh, at-tafsir bil ma'ana at-tafsir bil ma'ana shine abdullahi dan abbas yayi anan domin in muka dauki kafirai fasikun anan yana dauka kafirai sannan kuma yana dauka munafiqun duk wannan yana dauka domin munafikai kafirai ne ko ba haka ba sannan kuma fasikai su ma suna kasancewa kafirai duk da fiski yana kasancewa kashi biyu akwai fisk wanda al-mukhrij an milla wanda ke fitar da mutum a cikin musulunci sannan akwai fisk wanda a fisk duna fisk mana alkufur duna kufur mana kafirci wanda bai fitar da mutum a cikin musulunci to sai a ce mai fisk duna fisk ko kuma kufur duna kufur duk wannan yana dauka kamar da zamu ji insha Allah ta'ala a gurguje zamu ga Abdullahi dan Abbas zamu ga cewa wani wuri Allah subhanahu wa ya siffanta munafikai a matsayin fasikai kamar da Allah yake cewa eh, innal munafiqina humul fasiqun kun ga anan munafikai an siffanta su a matsayin ne matsayin fasikai wannan yana daga cikin dalilin da Abdullahi dan Abbas ya siffanta su akan cewa ne ya zo aka zo karkashin wannan cewa me ake nufi da alfasikin ana yace zan zance na farko kun san mun ce kina zantuka guda biyu ko to zance ne na farko shine alfasiqun cewa almunafiqun wannan yana daga cikin dalilin sa cewa innal munafiqina humul fasiqun kun ga anan an sifanta munafikai da cewa fasikai ne ma'ana ta fito ko bata fito ba ta fito ashe kenan ce musu abdullahi dan abbas zai ce ma'ana fasiqun anan shine almunafiqun ma'ana ya fito akan cewa suna ɗaukar wannan sifa domin an siffanta su da wannan sannan ya zo kamar da aka siffanta su cewa kafirai ne kuma ma'anar guda ce kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum la ta'taziru la ta'taziru nan da wa ake da kafirai ake munafikai ko da munafikai ake lokacin da suka ringa yin izgilanci ga wa da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna siffanta sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa suna da manyan ciki suna da kaza suna da kaza wal iyazu billah sai Allah subhanahu wataala ya mai suwa musulmi ne ya mai suwa musu martani akan cewa la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan imanin ku anan a siffanta su da kafirai ko ba siffanta su ba an siffanta su da kafirai ma'ana abdullahi dan mas'ud ta fito ko ba ta fito ba ta fito kun ga ashe abdullahi dan mas'ud abdullahi dan abbas ma'ana da ya ba su cewa alfasiqin anan abinda Allah ke nufi yana dokan munafikai kamar da yana dokan kafirai duk ya fito domin anan mun ga inda Allah ya siffanta su a matsayin fasikai kuma Allah ya siffanta su a matsayin kafirai a da nan zamu dakata insha Allah ana nuna min lokaci yayi da fatar abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mu ya gafarta mu baki daya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين